Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asubahin yau Juma'a takwas ga watan Oktoba na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baban da yammacin jiya Alhamis rundunar 'yan sandan Najeriya ta ceto mutane 187 wanda aka yi garkuwa da su a dajin Subudu a jihar Zamfara galibi maza da mata tare da kananan yara. Jama'a ma'aikatar tsaron Amurka sun ki tabbatar da labarin jirgin sojojin Amurka a Taiwan suna horar da dakarun Taiwan a asirce domin kimtsa su idan China ta kai musu hari. a jiya alhamis lauyoyin amurka sun tuhumanci wani da ake zargin tsohon kwamandan taliban ne da aikata laifuka masu alaka da ta'addanci a kan kashe sojojin amurka da dama a shekarar 2008 kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun yi wa jami'an 'yan sanda kwantan fauna a karamar hukumar zing da ke jihar taraba inda suka kashe ɗan sanda ɗaya tare da wani mai taimaka musu adadin mutanen da ke yin ƙaura daga yankin arewacin najeriya da sunan gudun hijira zuwa wasu sassan kasar na ƙara hauhawa. Ƙananan raunin da haihuwa, za ka yaron ma cikin firgita na baro shi ba san ma inda yake ba, mai gida na ba san inda yake ba, ni yanayi na kan hankali na bai kwance, ina roƙon ahuwa ta Allah taimaka mana. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa, kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Da yammacin jiya Alhamis, rundunar 'yan sandan Najeriya sun ceto mutane 187 wanda aka yi garkuwa da su a dajin Subudu a jihar Zamfara, galibi maza da mata tare da kananan yara. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi ya faɗa mana cewa da yammacin jiya Alhamis rundunar 'yan sandan ta mika mutane ga gwamnatin jihar. Kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Ayuba Elkana ya yi wa 'yan jarida bayani a cikin wannan rahoto da sani sha'ibu malumfashi ya aiko mana You will remember I briefed you on the security measures embarked by the state in collaboration. Yace idan kun tuna a kwanan nan ne ne muku bayani game da wancan matakai masu tsauri da gwamnatin jihar ta dauka muka kaddamar da su aka fara yaki da waɗannan 'yan ta'adda ake ta samun nasara. Nasara na baya bayan da muka samu shine waɗanda muka kawo zo mutane 187 waɗanda muka ceto kuma za gabatar da su yanzu ga gwamnatin jiha. da yake amsar waɗanda aka ceto sakataren gwamnatin jihar alhaji kabiru da isa ya yi godiya ga allah bisa wannan nasara da aka samu mai girma gwamnan jihar zamfara dr muhammad bello mutawallin muradun yana jinjina ma dukkan wahanda suka taimaka wajen samun wannan nasara ku kuma da aka kubutar muna son ku wannan matsayin jarawa daga allah kuma Allah ya ba ku damar ikon cinta tunda kuka yi hakuri har zuwa wannan lokaci kuma insha Allah muna tabbatar maku da duka al'umma da suke wannan wuri cewa gwamnati za ta iya kokarinta ta kula da ku har lokacin da aka hannunta ku ga 'yan uwanku. Dan jin fashin baki na tuntuɓi kwamishinan yada labarai na jihar Ibrahim Dosara. Mutane ɗari ɗaya da goma sha shidda aka samu daga gora. sannan mutane 67 daga cikin mutane 80 da gari ne sai kuma mutane biyu daga cikin hudun da aka dauka daga shinkafi saboda biyu allah ya musu cikawa a wajen sannan akwai ɗaya da aka samu daga sabon birni ɗaya daga rivers. Sanshab Malafashi Amurka daga Gusau a Najeriya. a gaida sani sha'ibu malumfashi jama'an ma'aikatar tsaron amurka sun ki tabbatar da labarin jibge sojojin amurka a taiwan suna horar da dakarun taiwan a asirce domin kimsa so idan china ta kai musu hari mujallar the wall street journal ta faɗa a jiya alhamis cewa ma'aikatar sojan amurka ta pentagon ta kai kimanin sojoji 24 masu aiki na musamman tare da wasu zababbun sashi na sojan taiwan yayin da sojojin ruwa amurka suke horar da wasu sojojin dabarun yakin ruwa wasu jama'an amurka da da suka yi magana da mujallar da suka nemi a sa kai sunansu sun ce sojojin amurka suna ba da horo akalla shekara guda a can kasar taiwan a jiya alhamis jama'an pentagon sun ki cewa ufan akan wannan batu ko da yake wani kakakin ma'aikatar ya ce dangantakar amurka da taiwan na nan haɗe wurin kalubalantar barazanar da china ke yi a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya alhamis lauyoyin amurka sun tuhumaci wani da ake zargin tsohon kwamandan taliban ne da aikata laifuka masu alaƙa da ta'addanci akan kashe sojojin amurka da dama a shekarar dubu biyu da takwas. Haji Najibullah mai shekaru 46 a duniya yana ɗaure a nan Amurka. Ana kuma tuhumarsa da yin garkuwa da wani ɗan jaridar Amurka da fararen hula biyu 'yan Afghanistan. An kama shi kana aka mika shi daga ƙasar Ukraine zuwa Amurka a cikin watan Oktoba shekarar 2020. A jiya Alhamis masu shigar da kara a New York sun ce sun shigar da ƙarin tuhuma akan laifukansa na kisa da yake fuskanta a halin yanzu. Mayakan Taliban a ƙarƙashin kwamanda Najibullah sun kashe sojojin Amurka guda uku da mai musu tarjima mai ɗan Afghanistan afghanistan a wani hari da aka kai akan ayarin sojojin a cikin watan yuni shekarar 2008 in ji ma'aikatar shari'ar amurka an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya wasu 'yan bindiga da ba a kai ga tantance ko suwaye ba sun kashe wani ɗan sanda da ɗan bijilanti yayin wani harin kwantan ɓauna da suka kai wa jami'an 'yan sandan a wani shinge da suka yi domin bincike a yankin karamar hukumar zing da ke jihar taraba ga rahoton da wakilin musalisu muhammad garba ya aiko mana Al'amarin rashin tsaron da ya a Najeriya ya sake sauya salo inda wasu waɗanda ake zargin cewa 'yan ta'adda ne suka kai wa jami'an 'yan sanda hari a wani shinge da suka sa domin bincike da ke karamar hukumar Zin a jihar Taraban inda suka yi nasarar kashe wani ɗan sanda da wani mai taimaka ma 'yan sanda bakin aikin wato ɗan bijilante suka yi awon gaba kuwa da wasu daga cikin makaman da 'yan sandan suke amfani da ita a jihar Taraban ɗaya daga cikin mazaunin karamar hukumar Zin a inda ya fito domin tafiya zuwa Jalingo kuma ya taimaka gurin kai jami'an asibiti ma Mahmud Abdullahi mazauni a karamar hukumar Zin ya koyi mana ƙarin haske kamar haka. Su mutane ne wanda ba san ko su waye ba suka suka samu 'yan sanda inda suke aikin su suka same su suka harbe su suka kaɗi mutane biyu a wurin nan. Ɗaya ɗan sanda ɗaya kuma irin wanda suke dan taimakon su suna suna dan ja musu taya su ne su aka zo aka kashe su a wannan wurin. Ke ɗan sanda da shi wannan duk sun mutu. Duk sun mutu. Kuma mun samu labari cewar waɗannan wanda suka yi wannan harbe-harben kuma sun ɗebi wasu makamai na 'yan sandan sun tafi da shi haka ne? Gaskiya sun ɗebi makamai sun tafi da shi. To ko rundunar 'yan sandan jihar Taraba suna saye ne akan wannan batu? Tambayar kenan da na yi wa kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba wato DSP Usman Abdullahi wanda ya ce lallai suna sane da wannan lamarin. Wannan wurin can baya an san su da suna tare hanya suna sata. Sai ya zama na shi kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba a CP Abimbola Shokoya PSC daga ya tura wa DC's operation cewa a rika tura mutane suna tsaya wannan guri don a hana aukon wannan barnan. A wannan diren wa'annan bayan Allah suka yi kwanto tun bauna da suka bar jami'an tsaron mu suka zo suka gama faki da gurin sai suka musu bazata aka musu kofa rago to sai dai daga cikin su game da ajalinsa Allah ya cika wansa a lokacin suke musayan wuta to wanda aka kashe akwai eh, bindiga abun nan na barkono tsohuwa ba ainihin ko AK47 bane bindiga ce ta barkono tsohuwa wanda shi ke rike da ita to Allah ya cika wansa to nan ne suka samu nasara suka tafi da shi to ko ta yaya ma za a biya magance wannan matsalar rashin tsaro da ya dabaibaye Najeriya tambayar kenan da na yi wa malam Malam Bashir Babayola wanda ya kasance tsohon soja ne kuma shugaban kungiyar tsoffin sojoji na arewacin Najeriya wanda ya ce. Ai gaskiya shi ne ce kan cewa an samu matsala wajen kan cewa ko yanzu ma daukan ma'aikata jami'an tsaro ma sai kana da wani a can gudu. Wannan aikin gaskiya da in gama gaskiya ɗaya daga cikin matsalan kan cewa shine idan na ɗauki ma'aikata ma kan cewa in ba ka san wani ba ba za ka samu wannan aikin ba. To kaga wannan abun yana kawo matsala waje ko a ina kowane aiki ne tsaro ne ofis ne ko na wanda bai da ilimin aiki ma gara ɗauki. ɗauki shi. Dama dai jihar Taraba da ke arewacin Najeriya na ɗaya daga cikin jihar da take fuskantar matsalar rashin tsaro a Najeriya. To gashi dai lamarin ya sake aukuwa. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Salisu Lado ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da kashi na biyu na labaran duniya. alamomi na nuni da kasar rasha ta ƙara ƙaimi tana ƙara yin nasara yayin da masu kutsen yanar gizo na ƙasar suke ƙara kai hare-hare akan amurka da wasu kasashe a cewar wani sabon rahoto da microsoft ya fitar rahoton shekara-shekara na microsoft ya yi kashedi cewa duk abin da aka saka wa alamar mai rubutu kamar haka masu gudanar da harkokin kasa a rasha su ne ke aikata kashi hamsin da takwas na halin kutsen yanar gizo a kan kasashe kana yanzu suna nasara kusan sau ɗaya a cikin hari sau uku ƙungiyoyin na ƙasar rasha suna ƙarfafa matsayinsu na zama babbar barazana ga tsarin zamani a duniya a cewar rahoton na microsoft yana mai matashi a cewa masu gudanar gudanar da harkokin yanar gizo a rasha suna samun kwarewa wurin yin amfani da wata hanyar kutse da zai yi wahala a gane suke aikatawa a cewar microsoft bancin kasar rasha galibin hare-haren kusan yanar gizo da ake aikatawa a duniya suna fitowa ne daga kasashen koriya ta arewa da iran da kuma china a ƙarshe bayan kusan wata ɗaya da sanar da aiwatar da gagarumin shirin baiwa miliyoyin amurka rigakafin covid-19 shugaban amurka joe biden ya je chicago a jihar illinois a jiya alhamis domin tattaunawa akan inda aka kai a wannan batun na rigakafi a wasu kalamai da ya yi a Kleko wani kamfanin gine-ginen ƙasa. Biden ya ce alhakinsa ne ya tabbatar da ganin miliyoyin Amurkawa sun samu allurar rigakafin tun lokacin da aka sanar da shirin. Mun san cewa ba mu da wata hanyar murkushe wannan annoba fiye da mu bari mutane masu ɗimbin yawa su yi allura. Har yau ba mu kai inda muke so ba, ya kamata mu murkushe wannan abu, in ji Biden. Shugaban ƙasan ya kuma faɗa cewa wannan aikin na taimakawa tattalin arziki, kana yana samun taimakon jama'a. Da yake kammala jawabinsa, Biden ya yi kira ga kamfanoni da dama su masu aiwatar da wannan wannan shirin. To a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Adadin mutanen da ke yin ƙaura daga yankin Arewa da sunan gudun hijira zuwa wasu sassan kasar na ƙara hauhawa abinda masana ke an karar da gwamnati illolin da hakan kan iya haifarwa musamman yaduwar cutar corona muddin ba magance ci gaba da yawaitar matsalar aka yi ba daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto ya zuwa yanzu dai a iya cewa babu tabbatattun alkalumman da ke nuna adadin mutanen da ke gudun hijira daga arewacin najeriya zuwa wasu garuruwa domin neman tsira daga ayyukan 'yan fashin daji da ke cin karensu ba babbaka baya ga waɗanda ke tsallakawa makwabtan ƙasashe kamar jamhuriyar niger wasu sukan gudu zuwa duk inda sun san suna da dangi a can kamar wasu da na zanta da su da suka gudu daga sokoto zuwa mina ta jihar niger fi tsohon kansila na gangara mazaɓar gangara sabon birnin lokal gama to ni na gudo na zo gudun hijira nan an kashe mu mutane an kwashe mu da dukiyoyi yanzu haka wasu mu ba mu san inda iyalin suke ba ba mu san abin da ke gudana ba duk da abincin mu yana canje shi muna son mu cire an hana yanzu bakin shi yan uwana ne ke dan taimaka min da abincin da na ci Suna na umma nake da gangara kwana na arba'in da haihuwa za ka yaron ma cikin firgita na baro shi ba sama inda yake ba mai gida na ban san inda yake ba ni yanayi na ka hankali na bai kwance ina roƙon ahuwa ta Allah a taimaka mana a ɗayan bangaren masu ɗaukar bakoncin yan gudun hijirar su ma sukan fuskanci matsaloli musamman irin wannan lokacin da mafi yawan mutane ke cikin mawayacin hali dan imamu ibrahim shine sarkin hausawan mina ya ce safe duk adadin yan gudun hijirar sai karuwa yake yi cewa yan gudun hijira wanda na kilga guda ɗari tara da sittin da uku. Abin da yasa kaga yanzu wasu nan zaman da muke wallahi wallahi wallahi har su uku da na gaya maka wani bai da abincin da zai basu a cikin gidan nan wani wanda za su sabka cikin abincin da zai sayar da iyalin shi ma take ne yake sai a ce ga wasu nauyi kuma an ƙara dora mishi kuma gidan haya to matsalar da muke cikin yanzu kenan to kuma matsala yanzu ta magana abincin da wasu za su ci mu yanzu da za a taimaka mana a maida mana jami'an tsaro talakawa nan uwayen mu su je su kai da amfanin gona. su. To ko yaya mahukunta ke kallon wannan matsalar? Gwamna Aminu Waziri Tambol a lokacin da ya ziyarci an gudun hijira a jamhuriyar Nijar ya bayyana cewa. Babu iyakacin kokarin da ba mu yi ga cewa an kai ƙarshen wannan matsala amma kun sani sai an samu haɗin kai kuma za a kai ƙarshen wannan matsala. Saboda yana kira ga musamman mutanen mu da suke can gida da ci gaba da ba gwamnati haɗin kai na ganin cewa an kai ƙarshen waɗannan ittila'i da ke faruwa. a cikin mu musamman a jihar Sokoto yankin arewa maso yamma yankin arewa Najeriya da kuma Najeriya baki daya. Masana halar dan adam kuma Farfesa Tukur Muhammad Baba na ganin akwai matsaloli ga yawaitar 'yan gudun hijira su taru wuri daya musamman wannan lokaci na cutar corona. Don mutum ba a san inda ya fito ba ko mutum ɗaya ne ya zo cikin jama'a ya kawo wannan abin daɗa yaduwa zai yi za mu yi abin da yake gaban mu abin da ya addabi duniya na ɗaya kenan. Na biyu akwai shi kansa tsaro duk inda ka samu cunkoson jama'a suka tafi suna ko su 'yan ta'addan suna iya bi su nemi bayanai na siri wane ne a nan wane ne a nan. Bayan waɗannan matsalolin ma akwai illoli da yawa waɗanda kan haifar da wasu matsalolin rayuwa da su ma za iya kokawa a kansu muddin ba magance matsalar da ke sa gudun hijirar aka yi ba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir to kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boa ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. yanzu suna raya gwamnati ne da jami'anta sai zama zamana kowa yana son sai ya shiga gwamnati sai suka tattare arzikin ƙasa suka rike sai ƙasa ta talauci. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan ke dukan durkusar da masu yawon ɗin yaɗa wa duniya cewa Najeriya na ƙara samun kima. Game da maganar taka birkin taka takarar shugaban ƙasa daga yankin arewacin Najeriya kuwa wata ƙungiya ce ke cewa ko a jikinta an yi a kunnen kurma. Ba wanda ya isa ya hana wani ɗan arewa takarar shugabancin kasar nan ko da yana muna rike da shugabancin jam'iyya a kowace irin jam'iyya a kasar nan sai dai shi lauya mai zaman kanshi barista elizabeth abakar gaya wa duniya yake cewa ba wani abu ke sa ake buge-buge da bankaunar bugun juna akan dafe madafin iko a tarayyar nigeria ba illa yadda 'yan siyasa a kasar nan suka yi suna a bangaren handama mutum ka san shi fa hayan ma yana wani abu ne wai squatting amma yanzu ya zama ciyaman sai kawai ka ga wai yana da gida a abuja yana da gida a garinsu yana da gida a kafin hospital motoci kuma ba a magana da alamu dai maganan nan ta jimirin jajibo jonathan ya taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar apc na kara kankama saboda jigon jam'iyyar pdp kuma tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji lami dama ya buga wa jam'iyyar apc wata guduma duk apc ba mutum da ke jinsa duk apc daga sama kasa ba irin jinsa so da kasan san aro ba masa aro wallahi waɗannan fa kaɗan muka karkaɗo cikin batutuwan da zamu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani shirin na manuniyan da ke nuna muku hanya mafita cikin hikima. Shiri na talatin da hudu cikin jerin shashiren manuniyan da ke nuna muku yadda 'yan siyasa ke faman gwarama. Gogoriyan gwagwarmayar gwaramar kuma aka hanga tana kara cida game da maganar taka takar shugaban ƙasa a yankin arewacin Najeriya da kungiyoyi ke cewa babu wata maganar alfarma. Haka dai shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharbi shaidawa manuniya jiya da yamma. Jam'iyyar PDP ita ce ta fara kawo karba-karba a shugabanci a Najeriya. Alif tara ta ce ta mai da shugabancin najeriya kudu maso yammacin najeriya inda obasanjo ya tsaya Alex Ekweme daga kudu maso gabashin Najeriya ya tsaya marigayi Alhaji Abubakar Rimi daga jihar Kano ya tsaya kaga tun daga nan gurin ya nuna maka cewar magana wai karba karba karya ce aka zo dubu biyu da bakwai aka ce an dawa da mutanen arewa su ne za su yi shugaban kasa bayan Obasanjo shekara bakwai a wannan lokacin Rochas Okorocha ya yi takarar shugabanci tare da marigayi alhaji umaru musa yar addu'a so ka kaga magana cewar wai a ce wai a ko ta karba karba karya ce kuma ba wata jam'iyya ko wani mutum da yake da iko ya zo ce wani ba zai yi takara ba saboda shi bai fito daga wani waje ba duk mu koma ga wanda suka kirkiro ta pdp a dubu biyu da bakwai lokacin da umaru musa ya rado ya zama shugaban kasa shugaban jam'iyyar pdp na lokacin dan arewa ne kanal ahmad ali daga jihar kogi na biyunsu jonathan ya yi takarar shugabancin kasar nan dubu biyu da sha ɗaya da umaru musa ya rado ya mutu inda har pdp ta yarda da karba karba sai ta ce jonathan ya karasa wannan shekara biyu a dawo da mutan arewa su karasa shekara hudunsu amma a lokacin suka ce babu ma wani agreement a pdp haka suka faɗa kuma shugaban jam'iyya na lokacin dan kudu maso gabashin najeriya ne kaga babu wani dalilin da zaka ce wai wai ga shugabancin jam'iyya a gari da haka wani ba zai takarar shugaban kasa ba babu shi a kundin tsarin mulkin najeriya ba mu yarda da shi ba kuma ba wanda ya isa ya hana wani dan arewa takarar shugabancin kasan nan ko da yana muna rike da shugabancin jam'iyya a kowace irin jam'iyya a kasan nan da yawa na ganin zuruntun zuba gudun zazzage ce zallan abin da ke cikin lalitar kasa ke sa wasu 'yan ƙasa su dinga tafka takaddama. Shi yasa ma lauya mai zaman kanshi barista Elizabeth bakar ke ganin maganar karɓa karba ko ɓangaranci kan taso ne a duk lokacin da 'yan siyasa ke son cusa wata camama. Ƙasashen da basu ci gaba ba, Najeriya na ciki. Suna kallon mulki ne ga cewar mutumin da ya samu mulki to ya kai ga arziki. Mutum ka san shi fa, hayan ma yana wani abu ne wai squatting ya bar iyalan shi a ƙauye amma yanzu ya zama ciyaman sai kawai ka ga wai yana da gida a Abuja yana da gida a garinsu motoci kuma ba a magana wani in yayi minista ko commissioner sai ka ji wai ya gina wani international school a Kenya wani yayi university a Asia wani yayi gida ko ya saya a New York ko a London don dai a san shi ma ya shigo gari yan siyasar Najeriya kuma ba sa kaiwa ga mukami sai sun rarraba kawunan mutanensu ta cewar yanzu ni zan yi wannan abin ne don addinin mu wani kuma zai ce wancan kabila kun ga mun dade da ita amma kun ga ko ko gwamna ba su taɓa bamu ba ko kuma a ce wani yanki na najeriya ai sun dade ba su yi ba so yawanci ana mulki ne a najeriya a kan yanki a rana irin ta yau a makon jiya ne najeriya ta cika shekaru sittin da ɗaya da samun yancin kan da wasu ke ganin ta kara girma sai dai masani kan harkokin mulki da kimiyyar siyasa dabta sa'id ahmad dukawa na jami'ar bayaran jihar kano ya ce har yanzu dai talakan ƙasar nan kawai ake yi wa fankama yanzu suna raya gwamnati ne da jami'an fahimta sai zamana kowa yana son sai ya shiga gwamnati don haka sai suka tattare arzikin ƙasa suka rike sai ƙasa ta talauci amma tsarin da ya kamata a ce an samu ko dai tun daga jamhuriya ta farko ko kuma tun daga sanda mafarar hula suka sake karba a hannun soja shine yadda za a sa zama mutane su ne da karfin ba gwamnati ba inda mutane su ne da karfi su za su zaɓi gwamnatin da suke so idan da mutane suna da karfi za su canja gwamnati a lokacin da ta yi ba daidai ba amma yanzu sun kasa kenan shi dan ƙasa nan da kace yana da rauni ba shi ke samar da gwamnati ba wannan bukukuwan ba sa tasiri a makomarsa ba sa yi da bankwalo ake yi ana ta yi sake yin abin da aka yi kowace shekara don haka 'yan kasa da yawa ma sun gaji mantawa ma suke yi da ranar saboda rashin muhimmancinta ba ta taba rayuwarsu. Shi kuwa mai bincike kuma marubuci kan al'amuran tarihi da al'adu a nigeria Malam Ibrahim Ado Kurawa ya ce ya kamata a koro 'yan kasa bayani cewa tarihi ne dai ke takura su amma dai ana dan samun abin da ake nema. Alhamdulillah an samu ci gaba daidai gwargwado sai dai kawai ci gaban da muka samu bai kai na na sauran kasashen duniya wanda yake ba na afirka ba amma an ka kula duk yawancin kasashen afirka suna cikin wannan matsala kuma abin da za mu fahimta afirka an shekara wurin ɗari biyar ana bautar da mutane to ya za a cikin ɗan lokaci kaɗan kwakwalwar mutane ta canja yi abun arziki dole sai ana tafiya a hankali a ana ganin mutanen waɗannan na shekaru ɗari biyar ɗin da aka bautar da su ba su ne waɗannan ba a yana da tasiri abin da ka samu iyaye da kakanni aka ɗora mutane a kai ɗabi'ar mutanen najeriya da sauran mutanen afirka har yanzu ba su warware wannan abin da ke musu ba saboda har yanzu suna ganin kamar tura sun fi su wannan abun da kuma shi kansa istimar da aka zo aka yi mulkin mallakar sai ya ɗauki lokaci ba a warware kwalkwalon mutane ba. Da alamu dai maganar matsa lambar matsin matsa wa tsohon shugaban kasa Jonathan dan jimirin jajiboshi ya taka takara cikin jam'iyyar APC na kara kankama. Tunuma jigon jam'iyyar PDP kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalami da ya ce 'yan jam'iyyar PDP suna yi wa Allah godiya domin a kan tsohon shugaban kasan ne jam'iyyar APC ta saka jam'iyyar PDP a tsama. Yana mai cewa idan ko APC ta jawo Jonathan to ta kara tabbatar da duniya ne kawai cewa duk girman jam'iyyar APC babu wanda ya kai tsohon tsohon shugaban kasa jonathan kima wato a matsayin wato filosofi siyasa wallahi da ke jimura da ke ce allah mun gode maka allah mun gode ma domin ku ce jinsan na ce bai iya ba mu ne kaza duk nau'in gazawa a duniya an ce pdp jinsan bai iya ba ta an waye gari ap sun hau mulki sun ga ce a ce ba su iya ba sai sun dawo sun ɗauko wannan abu da aikin banza ne su mai da shi abu saboda haka kaga shi ne cewa duk APC ba mutum da yake jinsa duk APC daga sama kasa ba irin jinsa da kasan san aro ta ba sa aro wallahi eh wallahi ba sa aro wallahi aro kamar yaya koma fa jami'ar su ai duk inda ya ji ai buga shi ne mai haife shi me kwarjinsa PDP ko mai sunansa PDP a da ke kaza PDP ko amma an yi shiga APC a can a mm, ai magana shine kaji ko shine ai suka ce su sun gaza suka ce sai ba mu da ba mu da kowa fa APC da APC ba mutum fa matakara babu shi amma ya excellency a ka'ida ta siyasa ko kuke faɗa cewa komai kankantar dan jam'iyya idan ya fita raguwa ce to ai wannan kato ne wanda yake dama shine alamu a kansa aka ce ba mu iya ba a kansa aka ce ba mu iya ba mu ne dukkan nau'in gazawa a waye gari ce suna son sa to alhamdulillah Allah mun gode ma don gan shi ne dama a can ƙarya suke da ka sun kawo mulkin sun ga cewa yawa APC ba mutum kwaɗe wanda sakara sai sa Allah mun gode ma to duka duka kuma iyaka batutuwan da muka tattaro muku kira a cikin wannan shiri na manuniya sai kuma idan Allah ya kai mu makon gobe ma sake yin wata magama kuma a madadin dukkanin waɗanda sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi da dama sai Shamsiya Ibrahim Hamza da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar tsara kanan da kan kukkutsa don kawo mana muryoyi daban-daban domin dama suna da azama. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga nasihar Juma'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sunana Imam Muhammad Tukur Usman daga nan kasuwan shanu Lobanta a biya State. A nasihar mu na yau Juma'a za mu duba game da irin jarrabawan da muke ciki a wannan lokaci na daga bala'o'i da gasunan dai iri daban-daban wanda ke faruwa dalilan da ya sa Allah ke jarraba mu kamar yadda muke gani a yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin gaya mana cikin alƙur'ani wanda idan zubar suka yawa to za mu jarrabe ku da wani abubuwa daga tawayar rayuka da tawayar dukiya da rayuka da tawayan arziki da kuma tawayan 'ya'yan itatuwa. 'ya'yan itatuwa na shine ta hanyar da za a hana mutane ma'ana kamar likitoci masana kiwon lafiya cututtukan da za su samu mutane a cikar mutum ya ci kaza da kaza da kaza duk yana da ciki. To abinda za a yi shine mu koma ma Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar neman gafaranta yawaita istighfari Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gafara sai ya yi mana waɗannan masifu da muke ciki Allah maɗaukacin sarki ya yi mana sauki a rayuwarmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baballa ta takaice da yammacin jiya Alhamis rundunar 'yan sandan Najeriya sun ceto mutane 187 wanda aka yi garkuwa da su a dajin Subudu a jihar Zamfara galibi maza da mata tare da ƙananan yara. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi ya faɗa mana cewa da yammacin jiya alhamis rundunar 'yan sandan ta mika mutane ga gwamnatin jihar jama'an ma'aikatar tsaron amurka sun ki tabbatar da labarin jibge sojojin amurka a taiwan suna horar da dakarun taiwan a asirce domin kimsa su idan china ta kai musu hari mujallar the wall street journal ta faɗa a jiya alhamis cewa ma'aikatar sojan amurka ta pentagon ta kai kimanin sojoji 24 masu aiki na musamman tare da wasu zababbun sashi na sojan taiwan yayin da sojojin ruwa amurka suke horar da wasu sojojin dabarun yakin ruwa wasu jama'an amurka da suka yi magana da mujallar da suka nemi a sa kai sunansu sun ce sojojin amurka suna ba da horo akalla shekara guda a can kasar taiwan a ƙarshe a jiya alhamis lauyoyin amurka sun tuhumaci wani da ake zargin tsohon kwamandan taliban ne da aikata laifuka masu alaka da ta'addanci akan kashe sojojin amurka da dama a shekarar 2008 haji najibullah mai shekaru 46 a duniya yana ɗaure a nan amurka ana kuma tuhumarsa da yin garkuwa da wani ɗan jaridar amurka da fararen hula biyu 'yan afghanistan to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alheri ma'assalam.